Wasiƙa ta Bulus ta biyu zuwa ga Korintiyawa Korintiyawa ta biyu Sura ɗaya Daga Bulus wanda ya zama manzon almasihu Yesu bisa ga nufin Allah da kuma ɗan uwanmu Timoti zuwa ga jama'ar masu bin Allah a Korinti tare da dukan tsarkaka a duk fadin ƙasar Akaya. Alheri da salama daga Allah Ubanu da Ubangiji Yesu. almasihu su kasance tare da ku. Albarka ta tabbata ga Allah Uba, shi da yake Uban Ubangijinmu Yesu almasihu, Uba mai yawan tausayi, Allah wanda yake yi mana kowace irin ta'aziya. Allah yana yi mana ta'aziya a cikin dukan wahalarmu, don mu ma mu yi wa waɗansu ta'aziya a cikin kowane irin wahalarsu, da wannan ta'aziyar da muka samu daga wurin Allah. kamar yadda muke shan wuya yadda almasihu da kansa ya sha, haka kuma ta wurin almasihu za mu sami babbar ta'aziya nan ta Allah. Ko muna shan wahala, ai muna shan ta ne domin ta zama abin ta'aziya a gare ku, ta kuma karfafa rayukarku a ruhaniya. Idan kuma ta'aziyya ake mana ne, to, kuma kun sami ta'aziyya kenan yadda za ku samu ƙarfi yin hakuri akan wannan wahalar da mu muke sha. ba ma shakar ku ko kadan domin mun sani cewa kamar yadda kuke shan wahala irin tamu, haka kuma za ku sami irin ta'aziyar da ake yi mana. ‘Yan uwa, ba ma so ku kasance da rashin sani game da irin wahalar da muka sha a ƙasar Asiya, wannan wahalar ta yi yawa sosai har ba mu san za mu rayu ba, har ma muka ji kamar hukuncin mutuwa aka yi mana. amma wannan ya faru ne domin kada mu dogara ga kokarin kanmu sai dai mu dogara ga Allah wanda yake tada waɗanda suka mutu Allah ya fitar da mu daga wannan muguwar mutuwa mun kuma tabbata zai cece mu a gare shi ne muke dogara domin ya sake cece mu ku taimake mu da addu'a ta haka ne mutane da yawa za su gode wa Allah saboda mu saboda albarkun da za mu samu ta wurin amsa addu'o'i masu yawa. Abin da yake sa mu takama ne tunanin zuciyarmu tana shaida mana cewa muni zama mai tsarki a duniya da zuciya ɗaya, musamman cikin zaman da muka yi da ku. Zan fada cewa muni haka cikin gaskiya irin ta halin Allah, ta wurin alherin Allah ne, ba ta wurin hikimar wannan duniya ba. muna rubuta muku abin da za ku karanta ku gane kawai, amma ko da yake kun sami ganewa kaɗan yanzu, ina fata za ku sami ganewar kome da kome, domin ranar da Ubangijinmu Yesu zai dawo, ku yi takama da mu, kamar yadda mu ma za mu yi takama da ku. Da wannan amincewa fa, ina da nufi in zo wurinku da fare, domin ku sami albarka sau biyu. na shirya in ziyarce ku idan zan tafi Makedoniya, in sake bin wurinku kuma idan ina dawowa, domin in sami taimakonku domin tafiya ta zuwa Yahudiya. Kuna gani cewa na yi wannan shiri ba da sanin abin da nake yi ba ne, ko kuwa kuna gani na yi shirin nan da halin mutuntaka ne, domin in ce i, in koma in ce a'a, kamar yadda ba shaka Allah mai aminci ne. haka ma maganar da muka yi muku ba ta i da a'a ba ce, domin ɗan Allah Yesu almasihu, wanda ni da Sila da Timoti muka yi muku wa'azinsa, ai, ba wani mai i da a'a ba ne, amma a cikinsa i ne kullum. Gama ta wurinsa ne Allah ya cika dukan alkawaran da ya yi, shi ya sa ta wurin Yesu almasihu muke cewa, Amin. domin daukakar Allah. Yanzu fa Allah ne yake tabbatar mana damu da ku gaba ɗaya samun rai a cikin almasihu shi ne kuma ya kebe mu, ya sa mana alamar shaidarsa ta nuna cewa mu nasa ne, ya kuma ba mu kyautar ruhunsa a zuciyarmu domin ya tabbata mana da abin da zai yi mana nan gaba. Allah ne shaidata. idan karya ne nake yi da na ce dalilin da ban koma Korinti ba shine domin kada in kara muku wahala. Ba wai muna so mu nuna muku iko akan ban gaskiyarku ba ne, a'a, muna aiki ne tare, domin ku yi farin ciki, saboda kuna tsaye da ƙarfi cikin ban gaskiyarku.